A cewar jam'iyyar ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar a ko Enyam Isiyam, Dr. Kasiel Atofosin shi ne zai maye gurbin Haruna Idrisu a matsayin sabon shugaban marasa rinjaye. Ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Elembele Kofi Amabuwa zai maye gurbin James Kluche a Fiji a matsayin mataimakin shugaban marasa rinjaye. Sai Kwame Abuja zai maye gurbin Muntaka Mubarak a matsayin bulaliyar majalisa ko Chief Whip a Turanci. Tuni dai wasu 'yan majalisar NDC da dama da suka hada da ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Bolgatan Katanga ta Gabas Dominic Aini da kuma dan majalisar Tamale ta Tsakiya Murtala Muhammad suka bayyana sauye-sauyen da cewa bai dace da tsarin dimokuraɗiyya ba domin ba tuntubi mambobin marasa rinjayen majalisar ba. Da yake kare hukuncin shugaban jam'iyyar John Asedu Nketiya ya ce sakon yaƙin neman zaben 2024 na jam'iyyar zai mayar da hankali ne kan tattalin arzikin ƙasa. Don haka ya kai yanke shawarar sauya shugabanninta a majalisar. The 2024 election is going to be fought around the economy. So the debate basically is going to be about the economy. Yakin zaben 2024 zai kasance ne kan tattalin arziki, muhawarar kan haka za ta kasance. Don haka idan jam'iyyar ku tana da niyyar yakin lashe zaɓe, tilas ne ku aje kafafunku ƙasa don samun nasara a muhawarar. Domin haka ne suka sauya lauya Haruna Idrisu a matsayin shugaban marasa rinjaye zuwa masanin tattalin arziki Dr. Kasiel Atofosin. Wannan dalilin bai samu karɓuwa a wurin mabiya jam'iyyar ba, musamman a mazaɓar tsohon shugaban majalisar da da ke birnin Tamale. Abin da ya sa al'ummar dabam da al'ummar musulmai da yankin Arewa ba mu gane dalilin haka ba a yin kitiya da babban sakatare fifi ke su yi hankali abin da suka yi ba shi da kyau su janye hukuncin da suka ɗauka yanzu yanzu mun ba su awa hudu idan ba su janye hukuncin ba za su ga abin da zai faru sai dai jami'un sadarwar jam'iyyar na kira ne ga magoya baya da su yi haƙuri wannan hukuncin an ɗauka ne domin nasarar jam'iyyar a zaɓe mai zuwa ni ne naku mai suna na Honorable Umar Sanda Muhammad, Assembly Member Nima Research Electoral Area, Ayawaso East Municipal Assembly. sakiya ne ba abu ne da ya kamata mutane su ga kaman mai sa aka yi ko ya ba su mamaki ba eh NDC muna gwada musu kaman mu muka kawo democracy sakiya ba wai mun yi a'a don ba mu son honorable Haruna Idrisu ko honorable Mutaka bane an yi sakiya ne saboda kowa ya samu ya gwada ya kawo nashi fasaha yasa jama'a da suke cikin party suka nuna damu su samu hakuri ya abinda democracy ya kunsa ke sunana Hajiya Halima mai lakabi Hajiya Akumafa gaskiya dai ni batun sakiya zaben da aka yi cikin parliament ni ban gani wani laifi ciki ba saboda duniyan ga mu sani fa kowane makami kake da shi wata rana zaka ajiye wani ya zo ya doki abinda ko gwamnati ana sakewa shi yasa menene problem muna ta cewa kaman gwamnatin ga da ya zo sakiya yayi mai wuya bai son ya sake mutane da mu mun zo mun yi sakiya ai ai kowa an san kaman kowa na rike da position in za sake shi akwai wuya but you bite the bitter pill to do that changes kowane coach yana yana changes ne saboda ya samu ya dace tumi NDC duka ba ba wanga ne important ba mu sake mulkin gan da ake yi muna na kiyayyen ga rahotanni a hali yanzu na nuni da cewa yan majalisa 48 na jam'iyyar NDC sun rattaba hannu kan wata takardar korafi ga shugabannin jam'iyyar akan cewa su janye wannan hukunci na sauya ta a majalisar dokoki Idris Abdullahi Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana